Sojoji na tafiya da Yesu, sai suka haɗu da wani mutum mai suna Saminu, sai suka kama shi suka ɗaura masa giciye. Matan Urushalima da ke tafiya tare da Yesu suna kuka suna bakin ciki domin abin da ake yi wa Yesu, sai aka kawo ɓarayi guda biyu domin a gicciye su tare da Yesu. Da suka kai wurin da za a gicciye su, sai aka gicciye su a tsakaninsu. sai sojoji da ke wurin suka yage rigan Yesu suna caca da shi. Sai Yesu ya ce, Uba ka yi musu gafara domin ba su san abin da suke yi ba, sai mutanen da ke wurin suka yi wa Yesu ba'a, suna cewa, Idan kai mai ceto ne, ka ceci kanka, sai ɗaya daga cikin ɓarayin da aka gicciye su tare da Yesu, ya ce wa Yesu, Yesu, idan kai ɗan Allah ne, Ka ceci kanka, sannan ka cece mu. Sai don uwan shi da ke hannun daman Yesu da ya ji haka, sai ya ce, Kai baka tsoron Allah, mu ana hukumta mu daidai da laifinmu, amma Yesu bai yi komai ba, sai ya ce wa Yesu, Yesu, ka tuna da ni a mulkinka. Sai Yesu ya ansa masa ya ce, Hakika ina gaya maka yau, za ka zauna tare da ni a cikin mulkin sama. Sai duhu ya mamaye duniya, sai Yesu ya ce, Uba a hannunka na mika raina, sai Yesu ya mutu. Akwai wani mutum mai adalci, sunansa Isuhu, sai ya je wurin sarki Bilatus ya roke sa jikin Yesu domin ya je ya bizne. ya dauko jikin Yesu, sai ya lullube shi da farin kyalle. Matan Urushalima da ke tare da Yesu sai suka bi shi domin su san inda zai bizne Yesu sannan da yanda zai aji jikinsa. Sai Isuhu ya kai Yesu cikin wani kabari da ke kogon dutse, wanda ba a taba bizne kowa a wurin ba, da ya bizne shi. Sai matan Urushalima suka koma gidajensu, suka shirya tulare da man shafewa domin su shafe jikin Yesu. Da ranar hutu ya kai, sai suka huta kamar yadda yake a cikin umarninsu.